والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأسعاده ومن انتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم الخليل شافنا 42 الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر وأمر بعوده إن علم أنا أنا أمرت من da ya dago kafin liman ana shi ya koma in alima idraku in alima idraku idan ya san zai cimma liman rafu kafin liman yana cikin ruku'u shi sai ya tsammani cewa liman ya da dago sai ya dago shi ma da ya dago sai ga liman na nan cikin ruku to ana umurtar shi da audi ya koma in ya san cewa zai cimma liman a cikin ruku din la in khafada banda idan wato sai eh, abin banda inda ya tunkuya kafin banda in ya riga ya tunkuya an gano nuku shi an ce misali ya koma ko hmm. to la'in hafada banda inda liman ya riga ya tafi can ya tafi sujada misali to nan ba zai ce ba za ce ya koma ba kawai ya riga ya dago kawai ya bi liman kawai can ba zai ya ƙara komawa ba wani diba takadimu sulbani an so a gabatar da sarki a wajen limanci marabbil manzili sannan shi mai gida a gani mai gida shi ake gabatarwa akan limanci a gidan shi in za a yi sallah a cikin gida to mai gida shi zai yi limanci na'am wal mustajir alal maliki sannan shi kan haya ana gabatar da shi akan wanda ya mallaki gida wa in abdan da dan haya shi ya fi sanin gida fiye da mai gidan da shi mai gida ba wai yana zaune a gidan bane ko wato shi dan haya nan ko da bawa ne shi ana gabatar da shi akan shi wanda ya mallaki gidan kamra'atin kamar mace ita ma mace misali ita mace idan ita ce ta cancanci a wato ita ce mai gida to ita da yake baya halarta ta yi limanci ga maza ko hmm. wasu takhlafat sai ta sanya wani ya mai gurbinta ita ce mai gida kuma kowa ya san cewa limancin mace baya halarta ta yi limanci ga maza kuma baya ma halitta ta yi limanci ga mata yan uwanta inda mali khilafan lishafi to idan ya zama to ita ce mai gida to ya za ta yi sai ta sanya wani ya zama kalifanta wani ya mai gurbinta mazahir fiqh sannan ya zama ya karu a cikin ilimin fiqh shi limamin a gani in an samu mutane biyu suna son limanci to sai a duba wane ne ya fi zurfin ilimin fiqh a cikin su wane ne ya fi sanin hukunce hukuncen sallah nan fiƙi da ake magana sanin hukunce hukuncen sallah da shi ne yake da alaƙa da limanci kai tsaye an gane ku kuma hadis eh shi yasa yanzu in ana neman ana so a zaɓi limamin juma'a in aka ta yi masarautar zazzau za ka ga malamai ta kowane ɓangare akwai malaman sunna akwai malaman dariƙa akwai malaman kaza to idan an zo za su zo su ma interview za su ɗauko littattafai su ce ka yi bayani su ma tambayoyi a kan shi kaza kaza shi ma wancan a ba shi littattafan a ce yi bayani a yi kaza kaza kaza to bayan an gama gaba ɗaya sai su duba wane ne ya fi sanin hukunce hukuncen sallah ɗin a nan wajen sai su rubuta an yi takarda cewa wane ne mu a wajen da muka yi wane ne ya fi cancanta da limanci an fahimci wannan aiki to a nan wajen sai a sai to wani shi ya ci sai a bashi ya zama shi ne imami to saboda haka ana rinjayar da wanda ya fi sanin ilimin fikihu akan wanda ba shi da shi ko wanda yake yana da sanin fikihu amma sana sama sun mahadi sannan kuma wanda ya karu a cikin ilimin hadisi ya zama dukkan sun san hadisi wane ne ya karu wane ne ilimin hadisi shi ya karu na musulman kira'a sannan kuma sai a duba kira'a dukkan su gaba ɗaya sun iya amma waye fi iya kira'a wane ne ya san tajwidi fiye da ɗayan kuma ibada sannan kuma sai ibada a wane ne ya fi yawan ibada nan ana nufin duk wayannan abubuwan da ake bukata ba an same su akan kowanne kowanne yana da shi wajen fikihu duk karfin su ɗaya. wajen hadisi ƙarfinsu su wajen kira'a ƙarfinsu su to sai a duba wane ne ya fi ibada ana nufin yana yin sallan farilla yana yin nafil fili azumin farilla azumin nafil fili sadakan farilla sadakan nafil fili to duk wa'ina sai a duba wanda nashi ya fi yawa sun bisin islam sannan sai shekaru a cikin musulunci wane ne ya fi dadewa a musulunci shekarun haihuwa dadewa a musulunci ba dadewa a haihuwa ba wani zai yi wa shekarar shi tamanin amma shekarar shi biyu a musulunci kuma gane ba yanzu misali a yanzu shi wannan babu na bangaren musulun islam a wani bangare za su yashi da tun da misali idan ya zama duka wanda suka zama dama su a musuluncin ma ka haife su misali to su shi ne aka ce ma za a duma ne wanda ya fi dadewa in wannan shekarar shi 20 a musulunci wannan shekarar shi 30 a musulunci wannan ya fi shi dadewa wannan ya shekara talatin wannan ya shekara ishirin wannan ba ana noma shekarun ka na haihuwa ba ne dade wanda ka yi wannan ya kai shekara tamanin amma bai dade shekara shi biyu ko shekara shi biyar da musulunta wannan kuma shekaran shi sittin amma kuma shekaran shi arba'in da musulunta yaya to haka kuma bambanci ba ana duba shekarun haihuwanka ba ne kuma wani lokacin shekarun haihuwar zai tasiri wani shekarun haihuwar shekarun musulunci shi wani haka ne ko wani an haife shi ne ma a musuluncin shekarun haihuwar shekarun musulunci shi na'am sun mabi nasabe sannan kuma sai a duba nasaba wani a cikin su wane ne ya fito a babban gida tunda duk komai da komai kowa na da shi to wane ne a cikin su ya fito a babban gida wane ne ya fito a babban gida sai a gabatar da shi kuma bi khalq sannan kuma yanayin halitta wane ne halittar shi ya fi cika eh wane halittar shi ya fi cika wane halittar shi akwai na kasu sai a gabatar da wanda halittar shi ya fi cika sun mabi khulq inna "Allah astafahu alaikum wa zadahu basdatan fil ilmi wal jism Allah ya zabe shi a gare ku ya ƙara mai wani yarwa na ilimi da kuma jiki ga ilimi ga jiki an gane lafiyar shi lau halittar shi ta cika wannan babu idan an duba dukkan dukansu misali lafiyar su lau sai ga wannan shi matan shi uku wannan kuma matan shi guda daya za a iya wannan da lafiyar da duk dai za a buƙaci abin da za a rinjaye da wani abu duk za a nan in abu yi kakara duka za a iya amfani da wannan ma a cikin to wannan matan shi daya wannan matan shi uku wani ya fi ɗaukar nauyi a wani ai ana nufin wai yana ɗaukar nauyin yadda ya kamata wannan matar shi ɗaya yana ɗaukar ta. wannan matar shi uku yana ɗaukar nauyin su kaga wannan ya fi ɗaukar mas'uliya dan dan na Abdullahi bin Abbas yake cewa khaira a khairu hadhihi al-umma aktsaruhum nisa'an fiyayyen wannan al'umma shine wanda yafi yawan mata wanda ya fi yawan ɗaukar ɗawainiya inda mutum yana da matan da yawa kuma yana ɗaukar su sosai yana yin adalci wajen ɗawainiyar to ya fi mutumin da fi ɗaukar mace ɗaya lada ko amma in ya zamanto shi da mata uku dukkan gaba ɗaya kamar yadda aka faɗa gidan kullum hayaniya baya iya ɗaukar nauyin iyalansa an gane wannan ku wani lokaci yana cikin karatu ga matan sun zo sun tsitsi ne mishi a gaban ɗaliban shi don an taɓa yin wani malami wala haka ne yana cikin karatu ta wutar da buke shi suka yi cikin gida limami ba Wala ya ta cakume shi kawai kici kici kici ta yi gida da shi Wala abin kunya ga ɗalibai sun zo karatu wajen akar wakar lawo mata kuma ta yi cikin gida da akar wakar lawo <laughs> kasan ku al'amari lalacewa ya kai da ya kai kaga tunda har mace ta iya ma wannan ai ina ganin al'amari ya kai inda ya kai ta fi cakume shi wala cikin jama'a a gaban ɗaliban shi ana jan baki ta dan shi wala ya cici da shi ba wanda ya a cikin ɗaliban ya tangaje to wai ne ta ga ai abin ya fi ƙarfi da baba da mama ne ba shi malam malam baban kare ta ko mama ce. <laughs> kaga ta zai ina a ya kawai zai kuma abun da gane wani abun mamaki bai su cuta kuma a lokacin ko malam wannan ta riga ta gama da kai a matsayinka na malam. sai dai in wani jarabawa ne kuma wanda Allah kaɗai san sirrin abin kuma eh? shi ne kana jagora na salafiya ce mata ka ta gambe ka haka ai al'amari ai hajjirar rediyo sai an tallata ka layi. tabbas ce to jagoran salafiya sai mata ta gambe jama'a yau kaga ta ce Allah ya fara maganin su Allah ya fara maganin su Allah ya fara maganin yan madakira sai ka zo ka zo gidan da bincike dama jama'a kan ku yi mamaki abin da ya faru dama haƙuri ne yi a matsayin na ɗalibin ilimi tana da aljanu na sa'annan da kuma ɗabi'a sai kuma a duba ɗabi'anta ɗabi'an shi liman kai a gani dukkan su gaba ɗaya sun cika duk sharaɗin da ake bukata yanzu abin da ya rage wa ya fi kyawawan halaye akwai limamin da in ya ci bashi baya biya akwai limamin da ba shi da kyakkyawan mu'amala ga mutanen unguwa yana wulaɗanta mutane yana wucewa baya yin sallama akwai limamin da yana da ilimi amma wandan shi yana jan ƙasa akwai limamin da yana katse ya nemi shi wancan duk wayan abubuwan da aka faɗa duk baya yi to sai a gabatar da wancan akan wannan Kuma ne? to za a duba ɗabi'u wane ne ya fi kyawawan halaye a cikin su biyu sun mabili ba sannan ma har kaya sai an duba ba nan ba ana abu ne ya gagara don kada wani ya ce an fifita wani akan kan shi ne to dole sai an kirkiro wasu irin abubuwa wanda da su ne za a iya fifita wani akan wani ce to wane ne ya fi sa kaya da ya dace da limanci wannan wani lokaci kan nan zaɗan gajeren gajeren riga wani lokaci a ga yana dan fita ba hula haka nan shi kuma wannan ba taɓa ganin shi ba hula ba wannan kullum kayan da yake sawa yana sa kayan limamai ne sosai wannan wani lokaci za ka ɗan shi da ɗan traksu ne a ɗan fito waje zai wa za yi fita to wancan wanda yake kullum cikin kamala yake shi za a fi fita wancan ba wai an ce ya yi haramun ba ne ana neman abin da za a fifita wani akan wani ne eh, a ina ne wani ya fi ka kawai ke so ana so a bada maki ne eh, a bugon musabaka ba idan kira'an aka buga aka ga kira'an duk an yi daidai sai kuma a koma duba yanayin matsayi wani mutum yanayin ma kayan da ya sa an gane akwai abubuwan da ake duba ban da karatun da kai a baka maki an gane wani fitowar shi ma zo a shi maɗin ko zaman shi ma tashi ji zauna wurin eh. in ba ladabi a zama. eh yanayin zaman in ba ladabi zai rage mai baki na'am in ajima na kasa yawwa da sharaɗin idan liman ya rasa in ya rasa na kasa mani'in a gane in ya rasa na kasu na mani'i na kasu da ke hana limanci in ya rasa a gane? in yana in ya zama yana da kamala kenan ba ko eh wato akwai akwai nakasu wanda ke hana mutum limanci shine kamar ya zama to mace ko kamar ya zama jahili in ya zama to jahili wanda ba zai iya yin limanci ba ya samu nakasu mani'in to nan wajen idan ya zama to ya rasa wannan nakasu to shikenan sai a duba duk sauran amma yana da wannan nakasun shikenan ba zai ma yi limanci ba a gani gashi jagiri ne shi ko kuma gashi nan ba zai iya cika rukuni ba ba zai iya ruku ko ba zai iya sujada ba a gani a nan wajen yana da nakasu mani fitin da yana da shi a nan wajen kaga ba sai an duba sauran abubuwa ba a kurhin. ko kuma in adima na ƙasa kurhin. ko kuma in ya rasa na ƙasu na karhanci akwai nakasu wanda yake na karhancin limanci ya zama to ba shi da wannan nakasun Kaman an ce me na kasu na karhanci me karhanci da karhanta ga limanci eh wasu abubuwa ne a karhanta eh, kaman kuturu mai magana mata mai karsanuwar gaba da sauransu ko ba ƙauye ya yi limanci ga 'yan birni shi ya cika duk sharaɗi amma ba ƙauye ne ko a shan ko kuma shi mai shanyanyen gaba ne ku duk anan wajen kagan makarun ne ya limanci ko mutane suna kyaman shi ba akwai mutumin da haka nan kawai zai yi bakin jini babu laifin da yawan jama'a kawai ba a san shi an gani in ka san haka kake kawai ba dalili ko mutane su je inda kawai kan maka ne kan maka yi mutu limanci yare kawai limanci ba dole bane kawai ka je ka je ka zama mu kawai ka huta ma kanka me yasa mutane ke dora wa kansu limanci hakki bala'i a kanshi kun san dalili yawa da limancin kawai ana yin shi ne kawai ordinary haka ba bayani da ba za a yi rikici ba amma kun ga ana ta rikici akan limanci kun san akwai matsala na tattalin arziki akwai matsala na tattalin arziki da alfarma sai ga ana ta rikici wannan ne ya ce shi zai limanci wannan ya je ya kama kaba da wani wanda ya kama kaba da wani yadda ka san siyasa to ka san akwai magana an gane wannan ku duk abin da kaga ana ta bala'i a kan shi abin ya yi tsarewa don shiga da gani da za a cire kuɗi a cikin abu za a zauna lafiya na ya kai kan shigo eh. gaskiya mutum ya kai kan shi ya ce ana za a yi jarabawa limanci sai ya kai kan shi akwai matsala sai dai abin da yake faruwa shine idan kana ganin cewa idan baka je ba za a sa mutanen banza eh, ko wani dan bid'a zai hau in baka je kayi limancin ba mutanen banza za su hau ko yan biriyawa za su yi barna kai kuma ka san in ka je wajen abin da ke cikin zuciyarka kana so kai wa sunna aiki to nan babu laifi kai apply kuma ne amma ya zama to burin ka kana so ne albashin ka cewa to dan anan wajen niyyar ka ya lalace kana wa albashin ne ko kuma akwai mutanen da sun cancanta da yawa sai ka bari ka huta a gani baka ka je kana neman limanci haka zai ka je ka kai kanka din nan bai dace ba sai dai in ya zama ko wani maslaha wanda ka hango maslaha rajaha Allahu alam wasilawatu naki yawa shi kuma na kasashe wato sai ya na'ibantar da wani a gane ku yau idan wato ana so na kasashe ya na'ibantar idan ka san kai din nan baka cika sharadi ba sai ka sanya wani wanda yake kamar mace ai na ke ce ko ga limanci sai ka nemo wanda zai yi madadinta ko mutumin da yake baya iya cika ruku'u da sujada bai iya cika rukuni sai na ibantar da wani kawukufu zakarin an ne eh a wato sannan kuma kamar tsayuwar namiji a gefen dama ana so namiji ya tsaya ina in za a yi limanci a gefen hagu liman to wannan namiji a gefen dama shi ma wannan makaruhi ne shi a gane wannan namiji a gefen dama tsayun dabo ko zakarin an yami a an so wannan namiji a gefen da dama ko gefen dama shi namiji zai tsaya a gefen dama liman ne mana ko an so wannan namiji a gefen dama ba gefen hagu da tsaye ba gefen dama na'am wasu nai kalfa eh sannan kuma mutane biyu su yi an so su tsaya a bayansa wannan duk musabi ne wasa biyun a kanar gurma kalbari ƙaramin yaro wanda ya hankalci ibada kamar balagagge ne ƙaramin yaro wanda ya hankalci ibada wato mana ya gano muhimmancin bautan Allah baya zuwa masallaci ya ringa wasan ana sallah ya mallaki hankalinsa wanda in yana sallah wato yana cikin natsuwa ne to shi ma kaman balagagge ne yadda ka san balagagge in shi kaɗai ne zai tsaya a gefen damar liman in su biyu ne su tsaya a baya to shi ma ƙaramin yaro dan shekara tara shekara goma wanda ya hankalci ibada kaman balagagge yake shi ma zai tsaya gefen dama sannan mata za su tsaya a bayan duka mata su ne a bayan duka gaba daya kenan mutum baya haɗa sauri da matar shi ko mutum za a yi zalla zai ka ce tutun da kai da matarka ne kawai sai ta tsaya ku haɗa sauri da ita yayi sannan haka yi zallan ba a gane kuka haɗa sauri da matarka aka yi zalla ya zallan sallah ka yi ba matsala insha Allah an kai bu masha Allah. Allah ya ce rabu manzil to ya zai ɗauki mutumin da ya gina gida da masallaci ya kuwan ya ɗauka ba al'umma ya gina gida ya gina masallaci ta ba gidan shi ba ne wai a cikin gida ne akwai masallaci a gidan shi to shi ake so ya yi limanci ko masallacin kofar gida haka ya shiga ciki. eh inda shi ne gidan shi ne kamar an ba shi dama ya kasance fi shi da abubuwa malam ko da bai san haƙin limanci ba misali a cikin gani ba an bai da ilimi yana da daga su mani kenan

au na kabura fi na mautana ko mu binne matattunmu a cikinsu. ina tatlu shams bazira lokacin da rana ke bullowa yana mai kunno kai lokacin rana yana bullowa bai gama fitowa ba rana yana bullowa ya kunno kai zai fito ya kunno kai zai fito bai fito ba hatta tartabiya har sai ya bullo din a in ya kunno kai zai bullo bai riga ya bullo ba baya halarta a yi limanci har sai rana ya bullo ga shan ana ganin shi da lokacin da garjin rana ke tsayuwa zafin rana kamar karfe goma sha biyu an gane lokacin rana ya yi zafi a lokacin nan ka'imun zahira kenan garjin rana ya tsayu lokacin da garjin rana ke tsayuwa ba ya halatta a yi nafila a wannan lokacin kenan har rana ya yi zawali natadifu lil ghurub wa a lokacin da rana ke karkata zuwa ga faduwa ya karkata zai fadi bai fadin ba amma ya dimfari faduwa har sai rana ya fadi, kun gani ya dimfari faduwa har sai ya fadi to in bai fadi ba ba za a yi limanci ba to in ya riga ya fadi ba kaga idan ba za a yi nafila ba abuwan nafila ba a nafila lokacin da rana ya karkata zai faɗi bai faɗi ba amma idan ya riga ya faɗi za a yi mai za a yi nasila irana ya riga ya faɗi gani amma a mazaban malikiya fa irana ya faɗi ana nasila la a mazaban malikiya ba a nasila kafin magarba ko da rana ya faɗi amma wannan hadisin ya nuna ana yin nasila kafin magarba kuma shi ne sahih insha Allah al-imam ash ya faɗa talafu fi nawafil allati laha sababu malamai sun yi saɓani ga nafil fili wanda suke da sababba ka salatu tahiyya kamar sallan tahiyatul masjid ai na da sababi ko hmm. me sababin shiga masallaci duk wanda ya shiga masallaci ya zama to zai zauna ne a masallacin ba wai ya shiga masallaci zai wuce ba idan mutum ya shiga masallaci zai wuce ne ko ya shiga masallacin zai dauki wani abu yau ya fita to nan ba za a ce ya yi tayyatul masjid ba a'a ya shiga masallaci zai zauna ya dan dade to kada ya zauna har sai ya yi sallah raka'a biyu gaisuwan masallaci sujudu tilawa eh to malamai sun yi sabani ga nafilfili da suke da sabubba kamar tahiyatul masjid sannan kamar sujudar tilawa ana yin sujada ne in za a yi tilawa ko ko ana yi tilawa wa shukur da sujudu shukur shukur babu shi a mazhaban a ya ka na ku kana ta neman kuɗi kana ta neman kuɗi kawai sai wani yama a latin miliyan goma shi dan Allah wani ga wani kuɗi na ɗan turo ma ba yawa ka yi haƙuri ɗan miliyan goma ne na yi ne an baka fiye da haka abubuwan nauyin nauyin da ya yawa to faga wannan sai mutum ya yi sujudu shukur ya gode wa Allah subhanahu wata'ala a gani to wannan sujudu shukur din sauran tsara ah, suna yi amma maza ba malikiya ba su da wannan sujudu shukur din a gani Allahumma sai dai wanda ba su da takalidanci wanda suke bin nasi kai tsaye za su yi saboda bin wannan nasi ne a ba su kara lola ba ba wani sharaɗin alwala salatu da ai eh, ɗai kawai idan mutum ya idan mutum wani abu farin ciki ya zo mai kawai ya ya bari kawai ya sujada ya sa goshin shi a ƙasa na'am salatu da ai da kuma sallan idi kaga sallan idi shi ma yana da sababi wani kusuf da sallan kisufewar rana duk zawatul asbab ne wani nan janaza da sallan janaiza wa fawaid kaga sallan janaiza bai sababin shi mutuwa mm. da kuma rama sallolin da suka kubuce وذهب مثل الأمشي ومذهب الشافعي وطائفة جواز مذهب الإمام الشافعي ده وانس بانغري جواز ذلك كله واتو حالك وانا ذكا eh duk za a iya yin wa'annan wa'annan abin da ke nufi wa'annan nazil jiri da aka ambata kana iya yin su ko da lokacin da aka hana yin nafila ne ko da lokacin da aka hana nafila ne ana iya yin sallan jana'iza ana iya yin sallan kusufi ana iya rama sallolin da kuma shi in salloli sun kubuce za ka iya ramawa ko da lokacin da aka hana nafila ne Su da shukur za ka iya yi ko da wani lokaci Su da tilawa sallan idi duk za a iya yi a nan wajen an ɗauki sallan idi ke na matsayin nafila ومذهب أبي حنيفة أما مذهب أبو حنيفة وآخرين wasu malaman. وسمع لمن أو داخل في النهي يا شيخ cikin hani. Hada mazhabar Malik rahimahullah cewa wato wannan la salata ba'da al-asr din nan hatta tagruba sham wa la salata ba'da subhi hatta salta hatta hatta tadlu ash-shams la salata ba'da al-asr hatta tagruba ash-shams wa la salata ba'da subhi hatta tadlu ash-shams to kaga mazhaban shafi'i da wasu bangare halaccin wannan duka ba karaha su zawatul asbab amma mazhaban abu hanifa da mazhaban imam malik da sauransu wai ya shiga cikin hani duk wa'annan sun shiga cikin hani an hana li umumil ahadith saboda hadisin ya gami ya ce la salata al'am yuhmalu ala umumi Malam ya dulla dalil alal taksisi to ai an samu dalilai da suka yi taksisi din a gani wa amal fawaid min al fara'id amma kuma sallolin da suka kubuce su ne fawaid sallolin sun suka kubuce daga cikin farillai fazawa jumhurul ulama ila jawazi qada'iha eh to jumhur na malamai sun tafi zuwa ga halaccin ramata in sun kubuce jumhur na malamai sun tafi akan halarce rama ta akan kowane lokaci har ma cikin lokutan da aka hana yin nazil fili a gare su wannan saboda maganar manzo sallallahu duk wanda ya manta da sallah ko yayi bacci ya bar sallah kafaranta ya sallace ta in ya tuna da ita kaga shine kafara kana tunawa hmm. ko da lokacin da aka hana ni kawai kai a wata ruwaya duk wanda ya manta da sallah ya sallace ta duk sanda ya tuna domin lallai Allah ya ce ka tsayar da sallah domin tunawa da sallata in ka tuna da sallata ka tuna da abin da kai amma an salatul janaza amma dangane da sallan jana'iza ya tadkhulu fi shin sallan jana'iza ya shiga cikin umumi na hani din al-albani al-allama al-albani ya ce wajibu ta ta'khiru dasmul janaza hatta ta takhruja waqtal kara abin da yake wajibi jinkirta jinkirta binne jana'iza binne gawa har sai lokacin karhanci ya wuce illa idza ta taghayyurul mayyit sai dai idan an ji tsoron taghayyurul mayyit canzawan matakcan in an ji tsoron gawa za ta canza ta ringa wari to wannan lalura ne sai a yi shi albani na ganin kenan sallan gawa wato ba a yi shi a lokacin da aka hana yin nafila kun gane wannan ku amma ya zama to gawan za ta iya lalacewa ta yi tawari tana cutar da al'umma to ana iya binne ta koda lokacin da aka hana ne na'am الرد على wani da وعليكم السلام عبد الله هنا ana taimaka ga kowane sallah idan lokacin sallah ai juma'a sun sallar farilla ne sallar juma'a idan lokacin sallar juma'a ya yi kuma ya zama to mutum bai samu ruwa ba sai ta yi yawa abu shi maza wa mai ashiya ne suka ce ba a yi irin iri tana ganin sallar juma'a zai wuce sai kai haƙuri a idan da juma'a ka je kai azahar ka yi ta ke yawa kai azahar نعم نعم الرد على الزنادقة والجهمية بسم الله الرحمن الرحيم شافنا 29 وذلك أن الله جل ثناؤه إذا سمى الشيء واحد wannan saboda Allah wato jalla sana'u wanda girman shi ya daukaka idza samma shay'a alwahi ismaini idan ya kira abu ɗaya da suna biyu ko ya kira abu ɗaya da sunaye uku huwa mursalun ghayra munfasil to wannan mursal ne ba munfasil bane shi idan san ma shay'aini ya ambaci abubuwa guda biyu daban-daban ba ya ma mursalai a saki haka nan yana sanya fasila an gane in ma ya sanya wawul adab ko wani abu don ya rarrabe tsakanin su an gane ku tunda abubuwa guda biyu ne daban-daban to kowanne sai a sanya fasila gare shi daga nan akwai inda Allah ke cewa ya ayyuhal aziz ya kai mai daraja ya kai sarki mai daraja lalle yana da uba uban nan shekar ne tsoho ne kabira tukuk-tukuk kaga aban din nan shine shekar shekar din nan shine kabira hmm. kuma gaba ba za a ce inda lahu aban wa shekar wa kabiran ba saboda da abu ɗaya ne wannan aban din shine shekar wannan shekar din shine kuma kabiran nan yana nufin kamar alalahul khalqu wal amr kaga khalqu daban amru daban shi ya sanya akai adafi al adabu taktadil mugayara na'am hada sha'un wa yusammahu bi thalathati asami wannan abu ne guda daya Allah ya kira shi da sunaye uku wa mursal ana kiran wannan mursal shine wanda aka sake shi ba a yi masa adafi ba walan ya kul inna lahu aban wa shekan wa kabira eh bai ce inna lahu aban wa shekan wa kabira ba inda ya faɗi haka da ya zamanto aban din daban shekan daban kabiran daban wa qala asa rabbuhu in dallakun an yajilahu ana fata ubangijinsa in ya sake ku kuma ta annabi Allah ya musanya mai da mataye wanda sun fi alkhairi fiye da ku na muslimatin mata yan nan musulmai muminai kanitati wato masu biyayya ga Allah masu tuba masu ibada masu azumi sun matsala sayyibati mu abkara sannan zai ce wato sayyibatu abkara wato zaurawa da kuma budurwayi kaga anan wani sayyibat daban abkara daban amma shan ba musulmati mumina duk sifa mutum ɗaya ne musulmai masu biyayya musulmai muminai masu biyayya masu tuba masu yawan bautan Allah masu yawan azumin nazila sannan zai ce sayi baki, zawarawa da kuma 'yan mata ba za ismu shay'in wahid wannan sunan abu ne guda daya shi mursal ne duk sauran eh, a lokacin da ya ambaci abubuwa guda biyu daban-daban sayyibatin bai ce sai yi bakin abu karawa eh, sai ya rabe tsakaninsu wannan shi ne ce wanda ya yi sayi ba kanatin bikiri sayi a lokacin da ya kasance ita budurwa ba ita ce ba zawara ba lam ya da abu mutsalar bai bar al'amarin a sake ba sai da ya yi fasila tsakaninsu eh, to shi ma wannan fasila wani dirasa ne na musamman a cikin ilimin balaga hmm. akwai alwasulu wal fasulu a gani akwai dalilin da yasa ake wasulu akwai dalilin da yasa ake fasulu duk mutumin da ya karanci balaga zai gani an gani nan duk imamu amur yana kokarin yayi raddi ne ga wato yan jami'a yan zanadiya alalahul lahul khalq wal amr halitta daban umarni daban mu halitta ne umarni ko shine maganarsa Allah ya kira Qur'ani zalika amrul lahi anzalahu ilaykum Qur'ani al'amarin Allah ne Allah ya saukar da shi zuwa gare ku an gani Allah shi ke da halitta kuma Allah shi ke da umarni kenan wannan umarnin ba halitta bane shi da umarnin halitta ne za a haɗa su ne waje ɗaya eh na'am eh, hatta fassala bainahuma fa zalika qawli wa abkara eh wannan zai da ya rabi tsakanin shine inda yake cewa abkara din nan فقال وما يستوي الأعمى ثم ya ce kuma wa ma yastawil a'ma wal basir da makahu da mai gani ba su zama daidai lamma kana da ya kasance mai gani ba shine makahu ba fassala bainahuma sai Allah ya rabe tsakanin su kuma qala wala zulmat ko duhu da duhu da haske ba su zama daidai inuwa da kuma zafi ba su zama daidai فلما كان كل واحد من هذا الشيء غير الشيء الاخر yayin da ya zama kowane ɗaya daga cikin wannan ba shi bane ɗaya abun fassala bainahuma sai ya rarrabe tsakanin su kuma ala al-malik al-quddus eh Allah shine tsarki assalamu aminci al mai amintarwa Allah shine mai bada tsaro mai bada aminci al-muhaimin Allah mai rinjaye wanda yake halartacce Allah shine mabuwayi Allah shine aljabbar mai ɗora karaya Allah shine mai girma alkhali albari mai Allah shine mai halitta mai kirkiro halitta kafin a kalli na wani kuma Allah shine mai surantawa wannan duka ji gaba ɗaya sunan abu ne guda ɗaya ko ba gaba al-malik shine al-qudus hmm. al-qudus shine as-salam as-salam shine al-mumin har zuwa dai ƙarshe a gane wannan ko haza kulluhu ismu shay'in wahid wannan duk sunan abu ɗaya ne ana kiran wannan mursal laysa bi mufassal wannan ba abu ne wanda yake abu rarrabewa ba na'am fa lidhalika idza qala ta'ala saboda haka idan Allah ya ce ala lahu al-khalqu wal amr li anna al-khalq ghayru al-amr kun inda ya dosa kenan eh duk wannan misalin da ya kawo nan yake so ya ba kariya shi wa Allah shi ke da halitta da umarni nan yana raddi ne ga zanadiqa da jahmiya masu cewa qur'ani halitta ne ƙur'ani halitta ne hmm. sai za a musu rabi mun gano wannan ko su jika ba ma suna jiya da hadisi bane ba su kafirci ma ya wuce ne yun su da Allah suke jayayya an gane yayi su ayan ƙur'ani ne suke so suke nuna cewa a cikin ayan ƙur'ani akwai tanakudi ko kuma wasu ayoyi suna shakka a kansu ko suna kaza shine imamu ahmad yake warware wannan ma yana musu raddi daga zan malaman salafiya suna shan wahala Eh, malaman salafiya ba suna raddi ga mutum ɗaya bane ba suna raddi ga kowane bangare na tambiriya in suna cikin raddi ga wannan sai wannan ya faro ta to yanzu ya za a za a bar wancan ne ya huta ko kan wannan ko duka za a yi to kun gani ana cikin raddi ga wannan su bi sai dan shi a yi kunno kai ana yi ga dan shi a sai dan qur'anin ya kallo ana yi sai a samu arne ma cikakken arne zindiki sai ya zo yake to ko kuna ma magana hadisi ni qur'ani ne ma nake shakka kan shi kaga wannan kaga bala'i bala'i yayi bala'i ko to dukkan su gaba ɗaya haka za ka yi ta nazari ka hana kanka bacci don ka bada kariya ga musulunci a gani duk wasu masu kai hare-hare ga musulunci to yan salafiya ne kaɗai suke iyawa da su babu wani wanda yake iya don fara san bid'a ya kashe kashe da shi ga yan eh Allah shi ne

eh akwai tariya na ka duba cikin littafin wani akwai shi na ganin an kawo a cikin adawar musulmi talata da duba za ka gani duk bayanin ka duba cikin salam ya ce malam ya gida ya malam ya ah, malam ya kasance mai mai da rufe a ce dan da amma ban yi aure ba to bayan ya aure sai jira a jarabawa ta sami wallahi malam na shiga matsala sosai komai komai na waya kare amma har yanzu idan na ce wa ba wasu cikin ɗan uwa ban da kuɗi ba ta yarda to yanzu maganar da ake mata ta ta haihu yau kan amma wallahi malam ko kuɗin da za a sallame ta daga asibiti kofi banda banda banda kana ko kurabu eh. amma wani akwai wani da yake ba da rancen kuɗi da ya ba shi da ruwa ne kuma wanda ake yi wanda wanda zan je wajen shi ya ranta mai banda kana malami kuma ni ba na iya zuwa cikin jama'a na ce a taimaka ne domin gani sun ce da kuɗi amma wanda ya fito biyu wanda shi shi ne ko zai yi bashi na to amma ai karban bashin mutumin da bai da kuɗi yanzu bai da hanyar samun kuɗi ya karba shi ya zai biya a shi ne matsalar inda kana da inda misali yana juya dukiya ne kuma yana tunanin cewa idan har ya karɓi bashin zai iya biya to ba ya ce ba yanzu bai ma bai da hanyar samun kuɗi ya karɓi bashin nan ai maganar biya ma ba ta so ba mm, kuma sannan bashin kuma bashi ne da ruwa ba shi da ruwa kasan albarkar dukiya gaba ɗaya na tafiya to ya za ya biya kuɗin ya san samu ya je ya nemi bashi a wani waje babu yadda za a yi ya rasa yadda zai samu bashi shi shawarar da nake bashi ya je ya samu wani ko da ma ba a garin ba ko da a wani gari ne da ya san sana da alaka da wani ya je ya ci bashi ya bi ya ci wannan bashi da ruwa na gaskiya eh, a irin wannan yanayin zai iya yi roƙo to ai roƙon ya ce ba za su yi duka mutane sai dai zai gamsar da mutane in ya kai matakin da ya kai makura bayan da zai iya roƙo mana a yana daga cikin ainihin damar da aka ba mutum zai iya roƙon ya shiga cikin wannan halin shi magana cin bashi da ruwan nan kudin fakaruwa zai iya zai ta yi bai samu ba to zai iya zama tuwa nan gaba ma asirin shi ya ƙara tonuwa ma to gaskiya bana baka shawara ka je ka ci bashi da ruwa ina ba da shawara duk yadda za ka yi ka samu wanda zai taimake ka da bashi in ma abin ya gagara wallahi gara ka yi roƙo da ka ci bashi da ruwa insha Allah am eh

wanda da cikin jirgin a da shi da kan dole dole ya dawo hanyar inda matsalar da ta yi ai za ta ƙara fari gaskiya matsala ne wani in ka ci kullum kudin karuwa yake kuma kai baka da karfin biya din zai ga kullum kana cikin tsanani kullum kana cikin kunci kullum hankalinka ba kwance yake ba na? ai ba wani tausayi ko kuskure kai ka ci bashi ba sai kawai gana ta kwashe ma kuɗi baka sai inda aka yi ba mai faru akwai sanda kawai ina zaɓe ni biyu a zai sai a kwashe nake to ba ni ba kwayar abada dan kuɗin da nake ji da shi na zo na sa zan yi kira sai su kuɗi wani ba ci ba shi ba wai kila na taɓa wani waje ne ban sani ba na taɓa sai eh, shi ne to na'am wannan kolatun ah, ba wannan magana kolatun wannan kolatun ya daɗi ya jima ana cikin shafin ya ya magana har yanzu yana nan